akwai wanda ya karbi kuɗi mun yi lissafi da muka lissafa kuɗin a shekara takwas da in ɗan takararsa ya ci ya samu zarcewa shekara takwas ya yi kuɗin farko ya yi kuɗin ƙarshe sai muka samu a duwunin duniya yana da sule bakwai sule bakwai mai zai masa a duwunin duniya abinda aka saye shi kenan ya yi kuma an gama ya karba ina tabbatar muku duk waɗanda suka karɓi kuɗin aka yi duk abin da aka yi ku saurare su a yi zaɓen su za su fara kuka da waɗanda suka kawo wala su za su fara kuka ba wanda zai musu kukan su za su za su fara kukan da kansu sannan kuma Allah yana jiran ka don ka kawo wanda ba shi da amana Allah sai ya tambaye ka hadisi ne da manzo Allah duk da dai an yi ta rikici akan hadisin amma su malamai sun bashi martabar hasan cewa duk mutumin da ya tsaya da ga wani ga wani kai ka san wannan ya fi amana ya fi gaskiya ya fi riƙe amana ka san ya fi shi ka goyi bayan wadda bai kai shi ba wajen amana manzon Allah ya ce ka ha'inci Allah ka ci amanar ubangiji kuma ka ci amanar manzon Allah kuma ka ci amanar muminai so ma ga yadda za a yi mutane su ci amanar Allah su ci amanar manzon Allah su ci amanar muminai sa'annan kuma su wanye lafiya lahirar ta suwaye wa inna lana lal akhirata wal ula ko ta suwaye lahirar ka gaya mu ta waye ba za ku magana ba lahirar ta suwaye to za ka koma gurin sa kuma ka ci sa shi Allah kuma ka koma wajen Allah ka koma wajen manzo Allah lahirar ta su ce kuma ka ci wannan amana Allah ba zai kyale ba da haka wallahi kowa kada ku ɗauka cewa wannan zaɓen ba amana ba ce wallahi amana ce amana ce dole ka auna ba ka da wani mutum wai cewa a ah, wata jam'iyya mutum ake da bukata kawai mutum ko daga jam'iyyar 'yan sama ya fito mutum ake bukata wadda ka tsaya ka kalli abin da ya dace kuma a yaƙinin ka cewa ga Allah wannan abin da kai shine zai taimaki al'umma ka fita idan ya je wani abin da ba shi kenan ba amma kai karan kanka ka san akwai rinjayen zalunci ka zaɓi wanda ya rinjayi masu cin amana ya ka rinjayar da shi to kai ma kana da haƙƙi a kai. imamul qurtubi ya faɗa a karkashin fassararsa da ya yazo qala ja'alni ala khaza'in al ardi inni hafizun alim yace hatta yan takara waɗanda za su zo su tsaya ko sun kai mutum nawa su karan kansu yace idan kowa ya san akwai wanda ya fi shi amana sannan ya tsaya da shi to ya cuci al'umma sai Allah ya tambaye shi shi karan kansa tukunna ya tsaya ma da wanda ya fi shi amana cin amana ce